Alhamishi 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman sama da 'yan kasar Nijar miliyan biyu ke bukatar taimakon abincin gaggawa bana in ji shugaban kasar Nijar yau da safe da ya je bikin satin mazauna karkara karo na biyu da ke wakana a margubeni a jihar doso 25 ga watan Nuwamba ita ce ranar kasa da kasa ta yaƙi da cin zarafin ɗiya mata da 'yan mata a jimilce kishi 38 cikin 100 na matan Nijar ke fuskantar murzunawa a shekara 2021 karin haske a cikin labarun. A rahoton na musamman za mu ji fashin bakin da masu ruwa da tsaki suka yi kan batun musgunawar ɗiya mata da 'yan mata dangance da kwanaki goma sha shida da majalisar duniya ta keɓe don yaƙi da cin zarafin mata da 'yan mata. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya kai ziyara yau da sahe a margube ne da'irar birnin Gaure, jihar Roso inda ake gudanar da karo na biyu na babban zaman taron mazauna karkara. a cikin jawabin da ya yi shugaban kasar niger ya bayyana cewar 'yan kasar niger miliyan biyu da rabi ke bukatar taimakon cimaka na gaggawa ganin cewa damana ba ta yi kyau ba ya dai kaɗan daga cikin furucin nashi da ausi abdurrahman ya haɗa mana damanar bana kamar yadda minista da agriculture ya gai ta zo da rashin sakamako wanda muka yi tsammani ta yi tashin fari mai nuna akwai halama kyakkyawa amma a wurare da yawa tun kafin watan ut ya ƙare ruwa sun tsaya wannan ya yi sanadiyan karancin abinci da yanayi mai maras kyau shi ya sa kuka gani muka aika ministori a ko'ina su je su yi nazari su yi magana da mutane su ga ina ne muka kwana rahoton da suka mumu sakamakon wannan zagayar da suka yi ya nuna cewa ana iya ce kamar mutum miliyan takwas wanda za su yi fama da karancin abinci a cikinsu mutane miliyon biyu da rabi wanda yanzu haka suke neman tallafi a gaugace wanda kuma ya kamata a musu Ranar 25 ga watan Nuwamba ta kowace shekara ita ce ranar da aka keɓe a faɗin duniya don yaƙi da musguna wadda ake maɗiya mata da 'yan mata. a shekara ta 2021 a jimirce kishi 38 cikin 100 na mata ne ke al'amarin ya shafa a ƙasar niger in ji ministan da ke kula da cigaban ɗiya mata majalisar ɗinkin duniya na bikin wannan ranar ne da launi ruwan goro shaidar kyakkyawar makoma ga ɗiya mata ba tare da mazgunawa ba kamar yadda maudu'in ya nuna ga rahoton da ta shirya muna wanda gungu muhammad dantanin ya fassara A ƙasar Nijar, yaɗuwar cin zarafi a kan jinsi an shi kaso 29 cikin 100 fiye da kaso 3 wajen mata a faɗar harabar ci gaban mata tsakanin shekara 2020 zuwa 2021 mata su ne suka fi fuskantar ire-iren wannan cin zarafin bi da bi doso ke da mafi yawaitar kaso fiye da kaso 18 cikin 100 ya yamaina binta maradi zandar tilabir da difa kaso fiye da 5 cikin 100 a cikin jihar Zandar ne maza suka fi fuskantar cin zarafi mafi yawa. Majiyar guda ta kara da cewar wannan lamarin cin zarafin na afkuwa ne a cikin iyali na fyaɗe tilasawar yin jama'i bugu ko kuma ta da hankali a cewar majalisar ɗinkin duniya cin zarafi na cikin jansi ana iya kawar da shi amma sai an sauya wasu halaye na zamantakewa masu haddashi a kai kuma a baiwa mata da 'yan mata 'yancin kansu a girka ma'aikatu na musamman da za su su mai da hankali ga waɗanda suka samu ƙetarawa ta hanyar jami'an polis kotun shari'a da ma'aikatun kula da batun zamantakewa a kuma yi wani zubin jari isasshe na tallafawa tsarin 'yancin mata. Babban zaman taron sarakunan gargajiya da aka soma a ranar litinin da ta shige ya zo ƙarshe jiya a birnin Yamai. zaman taron da ya karkata kan batun yawan haihuwa yaƙi da auren yara da kuma karatun 'yan mata ya ba mahalarta damar ɗaukar wasu alkawulla da suka hada da daina auren 'yan mata masu ƙasar shekaru goma sha takwas sanarwar ta birnin yamai ta ƙara jaddada cewa wannan alkawalin da su kansu sarakunan gargajiyar suka yi haka zalika sun dau alkawalin cewa za su yaƙi da wannan al'amarin a cikin yankunan nasu baki ɗaya kuma suna kira ga sauran shugabanni na su mara musu baya. Hukumar ƙasa mai kula da sadarwa ta CC ta gabatar da wata sanarwa ranar talatar da ta gabata inda take jin hankalin 'yan jarida ga kiyaye ka'idodin aikin jarida. wannan sanarwar ta haifar da cece kuce a bangaren ma'aikatan sadarwa daban-daban dalilin da sa kenan muka nemi sanin takamaimai ayyuka da kuma nauyin da suka rataya kan hukumar ta CSC ga dai fashin bakin da garba usman magatakar da hukumar yamma adama da wake Akwai hanyoyi biyu na tuntuɓa. Akwai tuntuɓa da hukumar sadarwa da kanta take iya yi ta hanyar sashen masu bincikenta da la'akari da taka doka domin tsara ƙara. Kuma ana shigar da ƙara ne a gaban kwamitin da ke kula da dubawa akan dokoki da ƙa'idoji su yi rahoto su miƙa shi ga kafar da abin ya shafa. Ita kuma kafar ta karɓa cikin wa'adin mako ɗaya idan bai kamari ba wa'adin mako biyu. Rahoton kwamitin na kafar ana gabatar gabatar da shi ne a gaban mashawarta da suke haɗuwa duka wata domin su duba in an taka doka ko a'a. Idan haka ta kasance sai mashawarta su doki matakin hukuntawa bisa abin da doka ta yi tanadi. A ɗaya hanyar kuma idan kwamitin yana ganin laifin bai da girma suna iya tuntuɓar hukumar CSC kai tsaye ta hanyar fayyace lokacin yada laifin da ake tuhuma. har ila yau dai a game da sanarwar ta hukumar kasa ta sadarwa cac da ta wallafa a ranar talatar da ta ce wato wuce gadin wuce guna da irin da wasu 'yan jarida suka yi in ji ita hukumar wasu 'yan jaridar sun bayyana ra'ayoyinsu a kai a cewar shugaban kungiyar 'yan jarida a nipi hukumar ta csc ba ta kiyaye sharuɗan tuntuɓa ba ga dai zabayar sale a cikin firarsu da habibu garba Mun samu labari tare da mamaki da Allah waidai da wasu abubuwan hukumar CSA domin abu ne na taka doka karara bisa dokar da ta shafi laifukan aikin jarida da kuma bisa hanyar tuntuɓa kansu da dokar ta shafi aikin jarida. Jaridar ta fito litinin kuma talata da safe mun ga wannan sanarwa sun tambayi ma'aikatar kuɗi game da wannan. Toko sun tambayi ɗan jaridar shi kansa domin ya kawo shaidun na abin da ya ce wannan yana nufin nufin sun hukunta ɗan jarida ba tare da bashi dama ba domin cikin sanarwarsu suka ce sun tuntuɓi kansu bai kamata su yi sanarwa ba sai sun kira ɗan jarida da ya kawo shaidunsa na abin da ya ce amma abin bakin ciki har a lokacin da nake muku magana mun tambayi ɗan jaridar har yanzu ba su kira shi ba kenan taka doka ne bisa tuntuɓar kansu sun hukunta ɗan jaridar kafin ma su saurare shi. Makarantun firamare 37 da kwaleji da kuma makarantar koyon aikin hannu cfm na karamar da'irar oro jalajo a jihar talabiri ne a karihi dalilin matsalar tsaro in ji wasu majiyoyi da suka bayyana ma studio kalangu a safiyar yau a cikin wannan makarantun 37 24 ba su koma makaranta ba tun a ranar 4 ga watan oktoba domin so makaratun shekara 2021-2022 yadda 'yan makaranta da malamai 4,000 ne wannan al'amarin na rufe makarantun ya shafa. a cikin shagulgullan karo na goma da aka keɓe a fadin duniya kan cimakar kasar italiya daga 21 zuwa 28 ga watan Nuwamba. Ofishin jakadancin kasar ta Italiya a kasar Niger ya shirya wata gasar koyon girki zuwa ga ɗalibai na kasar Niger da ke karatun girke-girke a cibiyar bayar da horo access. An yi bikin bayar da tukuncin gunin girki jiya a birnin Yamai. kowane guri ne aka sama gaba ga dai amsa a cikin rahoton da rabiatu mai kano ta shirya muna bisa fassarar gungu muhammad dantani ɗalibai su 20 na cibiyar AACCAS ta Yame suka yi gasar girke-girken ƙasar Italiya. Bayan wani horo na kwana biyu da wani shugaban dafuwa na ƙasar Italiya ya ba su gurin shine gabatar da girki zuwa ga alƙalan gasar Master Chief Niger da harabar jakadancin Italiya ta shirya. A kasar Niger mun yi tunanin yin nazari kan horo ya fi mahimmanci da a yi wasu ayyukan gargajiya. Wata dama ce na baiwa matasa da samun aikin yi. Wannan shekarar ita ita ce karo na biyu kafin bullowar cutar covid-19 mun soma tsarin zaman lafiya tare da zuwar shugabannin girki daga kasar italiya mun baiwa mata 'yan gudun hijira da mata 'yan kasar nijar horo biyo bayan gasar ɗalibai hudu suka ci galaba cikin su ramatu ce ta samu tukucin farko girkin da ta yi na ɗanɗano mousse de fromage au pesto na ji daɗi ina fatan wata rana in yi aiki a cikin wani shahararren gidan sai da abinci girke-girken a jimilce mambobin alkalancin sun yaba da su sai dina sidi ahmed alfadi mamba na alkalancin ya ji takaicin rishin ganin girkin abinci na gida a cikin girke-girken ina sa yan nijar su rika amfani da dambu cako da dai sauransu a yi spaghetti ta hatsi samfarin girki na italiya bayan wannan gasar da matasa ɗalibai suka yi wa'anda suka shirya gasar na sa ran shiryar da horo mai babban buɗi a yayin gasanni masu zuwa nan gaba. A cikin tsare-tsaren kwamfurar kokowa ta gargajiya da za ta wakana a watan gobe a birnin Yamai, jihar Zandar ta kammala zaben 'yan kokowar ta a mata mai a ranar Lahadin da ta shige. rashin dan koko wannan tasiu sani ya sa tawagar 'yan kokowar ta dan sare ganin cewa bana sabbin shiga ne za su jagoranci jihar kamar yadda gare ma'are kusa a cikin al'amuran kokowar gargajiya a jihar ya shaida ma habu sarki gaskiya saboda allah akwai kwarewa amma mu dai abin da kullum muka yi kuka da shi 'yan kokowa mu yara ne yara kanka ne lokacin bai kai ba banki ba nan da shekara biyu ko shekara uku a samu abin da ake nema mai amma a yanzu dai baka cewa dokin ka bai da gudu amma difon da bi technique dai alhamdulillah tunda mun yi mun yi mun yi cikin mutum dari yau mun doka mutum sha takwas ai alhamdulillah technique yayi halinci mu kokarin mu dai mu sa su training ne sauran zance dai ban nawa bane na jira an ce abin da za mu yi shi amma dai mu dai ma yi duk yadda muka yi abin da muke iyawa kan mu sa su su training ne madalla a yanzu kuma sai rahoton na musamman kwana goma sha shida na gwagwarmaya kan muzgunawar da ake yi kan jinsi wani tsari ne da kasashen duniya suka amince ma don kawar da cin zarafin ɗiya mata daga 25 ga watan nuwamba zuwa 10 ga watan disamba na kowace shekara maudu'in na bana shine mai da duniya ruwan goro kawo ƙarshen muzgunawar da ake yi ma ɗiya mata uwar gidan ahmed maryam musa shugabar kungiyar fev da ke gwagwarmaya kan cin zarafin mata da yara a kasar niger ta marakiya a remi karin haske kan wannan kwanakin goma sha shida Kwana goma sha shidan gwagwarmaya a kan yaƙi da cin zarafin mata, farfagandi ne na ƙasa da ƙasa da aka ƙaddamar tun shekarar tara 1991. Ranakun su ne ranar 20 ga watan Nuwamba Ranar Duniya na Yaƙi da Cin Zarafin Mata, ɗaya ga watan Desamba, Ranar Duniya na Yaƙi da Cutar kanjamau da goma ga watan Desamba, Ranar Duniya na haƙƙin 'yan adam wannan ranakun an zaɓe su ne domin kafa alaƙar alama tsakanin cin zarafin mata a wani ɓangare da kuma haƙƙin taki haƙƙin ɗan adam me ake yi a tsawon waɗannan kwanaki goma sha shida na fafutuka a ƙasar nijar A cikin waɗannan kwanakin goma sha shida na gwagwarmaya, ƙungiyoyin farar hula suna ayyuka kan batun da taron waye kanun jama'a don faɗin misali kar da a ƙara samun cin zarafin mata. da 'yan mata ko kar a yi ma yara mata aure in ba su kai ba komai ya dogara ne da muhallin aikin kenan cikin waɗannan kwanakin muna jan hankalin duniya gaba ɗaya saman sha'anin cin zarafin mata misali a Nijar mun san girman ya kai kashi 28.4 bisa ɗari kuma bangaren adadin auren yara mun kai kashi 76 da ɗigo uku bisa ɗari kuma Nijar ta zarce adadin da ke akwai a sauran ƙasashen duniya kuma wannan ne yasa ba a jima ba an shirya wani zaman taro da sa hannun asusun majalisar ɗinkin duniya wa al'umma. Me ya kawo hauhawar yawan al'umma? Saboda gaskiya ana saurin aihuwa a ƙasar mu, ana ma iya cewa ta yi yawa in aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya. Wa'ani ayyuka ne kuka girka a wannan shekarar? Wannan shekara mu za ta zagaya wasu makarantun boko da na koyon aiki na birnin Yamai. Kenan mun zaɓi inda ake ba da horo don yin waye kai don samun canjin halayya kuma don ba su labarai akan yadda ya kamata su yi in suka fuskanci cin zarafi kuma da wasu ayyuka da muka shirya da za a ƙara bisa kan dukkan waɗannan Za a watsa sakonni kuma ta hanyar gidajen rediyo na karkara da TV da wasu tashoshi da tallafin daular masarautar Luxembourg da kwamitin kolin haƙƙin bil'adama na majalisar ɗin yankin duniya kenan kowa ya sa kashi cikin wanga yaƙi don ya shafi kowa muka zo ƙarshen labaran na harshen hausa na wannan maritan a yanzu kuma ga habibu garba nan ɗauke da labarin sashen zabarmanci yi saurare lafiya masu salam